kiran da nake so ne ga al'ummar Najeriya musamman mu mata da kuma matasa da a fito a yi zaɓe kowa ya tabbatar an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya mu tabbatar da cewa kuma mun zaɓi ɗan takara da ya cancanta wanda zai gyara mana Najeriya zai kawo mana ci gaba a kasar mu ina so ne amfani da wannan dama domin na jawo hankalin yan na matasa musamman mu matasa da muke Najeriya akan yanayin da muke ciki na zaɓe ya kusa don Allah miya amfani da wannan dama kada mu zama dama ce zai amfani da ita domin mu kawo tashin hankali a cikin kasar mu mu matasa mun da kamata mu gina kasar mu saboda haka ina kira a gare mu ina ba mu shawara ina son in magana kan wannan zaben da za a yi Allah ya ba mai sa'a sa'a sannan idan eh, wanda ka so ya ci zaben ba shi ya samu nasara ba kowa ya haƙuri ya ɗauka cewa wannan ƙaddara ce daga Allah